Maimaitawar Shari'a Sura goma sha shida Bikin Ƙetarewa Ku kiyaye watan Abib, ku kuma yi shagalin Bikin Ƙetarewar Ubangiji Allahnku, domin a watan Abib ne ya fitar da ku daga Masar da daddare. ku miƙa ’yar dabba daga cikin garkenku na tumaki, ko na shanu a matsayin Bikin Ƙetarewa ga Ubangiji Allahnku. a wurin da Ubangiji zai zaɓa a matsayin mazaunin don Sunansa, kada ku ci shi da burodin da aka yi da yisti, kwana na bakwai za ku ci, burodi marar yisti, burodi ne na wahala, gama kun Masar da gaggawa, saboda haka dukan kwanakin rayuwarku za ku tuna da lokacin da kuka fita daga Masar. Kada a iske yisti a cikin mallakarku a dukan ƙasarku har kwana bakwai, kada ku bar wani nama na hadayar da kuka yi a yammacin ranar farko ya kwana har safe, kada ku miƙa hadayar Bikin Ƙetarewa a wani garin da Ubangiji Allahnku yake ba ku, sai dai a wurin da ya zaɓa ya zama mazaunin don Sunansa. A can za ku miƙa hadayar Bikin Ƙetarewa da yamma, sa'ad da rana tana fāɗuwa a ranar tunawa da fitowarku daga Masar, ku gasa shi ku kuma ci a wurin da Ubangiji Allahnku ya zaɓa, sa'an nan da safe ku dawo cikin tentunanku, kwana shida za ku ci burodi marar yisti, a rana ta bakwai kuma sai ku yi taro ga Ubangiji Allahnku, a cikin wannan rana. ba za ku yi kowane irin aiki ba, bikin makonni. ku ƙirga makonni bakwai, wato, ku fara ƙirga mako bakwai ɗin daga lokacin da kuka sa lauje don ku yanke hatsinku da suke tsaye, sa'an nan ku yi shagalin bikin makonni ga Ubangiji Allahnku, ta wurin ba da hadaya ta yardar rai daidai da albarkun da Ubangiji Allahnku ya yi muku. ku kuma yi farin ciki a gaban Ubangiji Allahnku a wurin da ya zaɓa a matsayin mazauni don Sunansa, da ku da ’ya'yanku maza da mata, da bayanku maza da mata, da lawuyawan cikin biranenku, har ma da baƙi, da marayu, da kuma gauraye da suke zama cikinku, ku tuna fa, da ku bayi ne a Masar, sai ku lura. Ku bi waɗannan ƙa'idodi Bikin tabanakul Ku yi shagalin Bikin tabanakul har kwana bakwai, bayan kuka gama tattara amfanin gona daga masussukarku da kuma daga wuraren matsin inabinku, ku yi farin ciki a bikinku, da ku da ’ya'yanku maza da mata, da bayanku maza da mata, da lawuyawa da baƙi. da marayu da kuma gwaurayen da suke zama a cikin biranenku, kwana bakwai za ku yi shagalin bikin ga Ubangiji Allahnku a wurin da ya zaɓa, gama Ubangiji Allahnku zai albarkace ku a cikin dukan girbinku da kuma cikin dukan aikin hannuwanku, farin cikinku kuwa zai cika. Sau uku a shekara, dukan maza su bayyana a gaban Ubangiji Allahnku a wurin da ya zaɓa, a Bikin Burodi Marar Yisti, da a Bikin makonni, da kuma a Bikin Tabanakul, babu wani da zai bayyana a gaban Ubangiji hannu wofi, dole kowannenku ya kawo kyauta daidai yadda Ubangiji Allahnku ya albarkace shi. Alƙalai Ku naɗa alƙalai da shugabanni don kowace kabila. a kowane birnin da Ubangiji Allahnku yake ba ku, za su kuma shari'anta mutane ba nuna bambanci, kada ku ɓata shari'a ko ku nuna bambanci, kada ku karɓi cin hanci, gama cin hanci yakan makantar da idanu mai hikima, ya murɗe maganar mai gaskiya, gaskiya ce kaɗai za ku bi don ku rayu. ku kuma mallaki ƙasar da Ubangiji Allahnku yake ba ku. Yin sujada wa waɗansu alloli Kada ku kafa wani ginshiƙin itacen Ashera kusa da bagadan da kuka gina wa Ubangiji Allahnku, kada kuma ku tayar da dutse mai tsarki, gama waɗannan ne Ubangiji Allahnku yana ƙi.